بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى يواجي دا لتافيا البركة غي دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها يا الدكتور fa abdurrahim littafi wana kaya igi makanta shi na jeji katun jami'ayen madina wana a gayi igi ma madin luga bangare baikin larauci nan littafi albarka kuwa ya ji fata gan rigin don gbogbo ya yagi shi kendo na wafi amfani koya zaijelau jami'ai madina wani musamman da gina tsara na jajalo musulunci choro ake alifu ya kirbe bawaya ya fi amfani ya ba koya ne loya guba aji aji basira yin jimi larauci na yi ejimiyar annabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam to a tun ito a gida zama bai tsari wucin su kan fi amfani sai dai ɓagan idan fi gba darasi ya layafa bayani don ya bayan ka'idan na uba ya fi lobin bai zokin nuna man bi ya cin tsare wani tamrina ta na yi mafi wani waga ya samun ta jiya waga ya gi makarantar doro ji kokari wadda ga darasi wo wato da layi matsuwa wala wajen a cin wale bai bici cin adanan a jin gyara ebul littafi dazan bai gwapsi wani ya kpagan daga juzin ya farko har bai juzin ya zo don gaya ya nice ilami tu kara-kara yana su kawun ji amfani na lami fa'a ga e gina ni mawuci ko ya hadisi muhammadu nasiru dina al'albani rahimahullah e ya ce shin wajibi ga wani musulmi a larauci ne wajibi ga wani musulmi a ta larauci ne ga wajibi ga wani musulmi a larauci ne ke larauce wani gai ejimin kur'ani gan bi hadisa na bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bugu a ya ya a ya ji fahimta wanda ken da ikpana kai kpana ken na bai kpana sai wa gawo larauci amma wata larauci so na wuce ji wajiba ya ji fahimta ko amma larauci wata wuye ka'ida ni na wuce wata wuye su kwa ga ga hannu na wani kpana dana wa ga hannu na wani kpana dana wajen bayani ma ya zawa girbe shi mai yin ga wajibi ya bana ilimi ƙur'an bai hadisi wuwe kiyan wajibi wa ma ce ilimi ƙur'an bai hadisi ya sai wace larabci ya ji fahimta ko da wucin aya ƙur'an jiji shara za a ci ƙur'an ci mai kiyan mai larabci ya ji fahimta ko so igaga da karatun su kwa kwade yin da bu a darsul awal kafin ya kakanca mini littafin nan waje bayani a yi tiyan aza aza mawugai ga wadda mini ya ismul ishara jan sunna na jela ta gwagwuza yin iji fahimta ko aza azihi azani hatani awullahi باتونا من يكيبو أسماء الإشارة أسماء الإشارة نجا لا رو تولين آه، جو تولي هذا يجا فروناو يجي فهم داكو أسماء الإشارة جنونا شي هي يجي فهم داكو <coughs> الدرس الأول ما يبزيتين هذا يفرقي هذا بيت أسماء الإشارة اسم الإشارة هذا أما اسم الإشارة نوينا ونجي إشارة جلوي بينزيو المفرد المذكر المفرد المذكر زيني نيجينا باجينا ko enelas dominiya ba gina da wani gai da alita alita ce guba a dina je sassanin ga ya da jama da fiji a madi zijiyar al'ukalawu a madi zairul ukalayi alita na jidi hankali na to na jidi na to na je sassanin izi fahimta ku to almufadul muzakkar eni ne la domiri en ba gina nge je amfani be ya gina aza aza baitun naga yemi aza masjidun naga yi masalacho abe ke wa tsoba wuce lauza na aza babun e ko gana na a zaa kitaa bụ nnita finnere ebunu ha a zaa na nwoke yi na gaa sọgbana ndị ndị nnfani dị nnyo a zaa kọla mụ na gaa alikela nye a zaa mefuta ahụ na gaa yi ji eku a zaa maktabụ na gaa yi tebụl ya ebe maktap bụ esonye ọfịs a mai tebur ne kayan ta na ga maktab da bai lankali tu waga a zacin wa ikin do na wa bebe da siya ka wani kan ga wafe na tsaye ga nan misali wa ga almudiru fil maktab wale ba gai ne kpana tishi ko director wunda babu wunda wafi so amma zawa ga wa ga muhammadu yaktub alal maktab ngole ba zo mai karo tuta tiye tebụlụ ngole siya ku ganga alawo tiye na to e pakanga na aza sarirun na ga yugodo aza kursiyun e sadana idi fahimta ku to wacin da bata aza aza na labida na ala azi biana wai ugwa ga en na jipatu yi almufradu almuzakkar ni wo wa ma domiriya baji wela baji jaya baji jaya mini ne mai lati enne ga baji wo ko zawangi ko dabba ko yin amfani da lalla Allah muzakkar yuna ila e yuga zana wiki ha kawai bebe ta hukuru giya kawali webe ta okurugi ezoba ya misali na fidatun wunde ta okurugi kashi wuda munde so waga waga ga aza na fidatun ya yabo na wuyi mu'annas al-mufradatul mu'annas nga sunna wuce yo so yi tsa ka'idan gwa ko aza wuye na ji so be tawo marbuti yana idi fahimta ku to ma haza ma na ba za yi tiye ganyen iji fahimta ko ga yi dai adawa tulistifam kalma jayo na fiye ilaji gina ilaji gana mini adawa tulistifamu ide ma ejin gabe ma ejin gabe hali ejin gabe ma zai e ejin gabe mata ejin gabe kiyan aina ejin gabe man ejin gabe kaifa ejin gabe kam bata da wata lisi famila na jigo ya ke larauci to min ya da wata lisi famo ga man lotu bai kiyan ma haza gole za wai yi sun lishara ma na ci a datu istifam kalma ne la jiki na kaya ne la ginga ne kalma ne jamfani da ya bayan ya gandona shaki ba ma haza ki na ejo iki haza baitun ibn enu biwa garai muzakkar ngama law so ya jena wa haza baitun wa gazi baitun ya ibn baitu iki muzakkar a haza ngba mi gada na na'am haza baitun e gada e e gada ma haza kinna haza qamisun eweyinna a haza sarirun ngbagodo dana la a a haza kursiyun esayinna ojigodo a haza miftahun ngbagi ekwo dana la a a haza kọlamun alkadan dana dole wani dinga ya ce na sana wani la wuji makanta kuma yin wani na shi a kan yi man gina da suna shi ma za ki na aza na jimun mai kiya tsangi tsangi to na ya tuna wasu gi makanta da lona ya e ga na jiman gina da na aya e ji wuya fahimta ko tamrini da wani ide tamrini farko ide ịbachi ide etaci ide etaci to kpata etun wani waga yaji makantu lo ebo katun feduna ebo ne ne la katun feduna musamman katun nawo agba ayegba kanga wa wọn kokolo kí ló dé kòránù kò fi tí ṣé wàá gbò èlò rẹ̀ sí kanga wọn ṣe ó náà ṣàlẹ́ tó káyì dá lára ṣe ba kàtún bá tẹ́ bí wàá jẹ fẹ̀yìntà túnà gba kàtún wọn bá ṣe ọmọ yìí gbà wọn dúdà. adansu sani darasiya ibaci wọn e ba zaye tiyan kalmai e zalika zalika yau ne so da mini ya asma'ul ishara jin amma ya zafi yana yi kiyan su da ya kiyan aza aza yi zai tsoba wani kwai na tsoba wani gawa zan ma haza ga haza kaza amma ma zalik wuce na fiya biyu wani shi ba su da ki da wani ci mun je yi kan zaka kalloci a dan zalika ba tu da wage ma zalik idan darasi ne ba ci ki da wani zalika na jimun tsangiga da wani aza masjidun wa zalika baitun matsalaci da na emi madana aza eh, masjidun masalaci da na wa zalika baitun emi madana na yi uwa guci da na niwa na matsalaci sobai gaci emi ma ya be gangaci galan ga wazalika baitun yau aza hisanun wazalika himarun na sodna da na yi doko na tsomadda ma na yi tatagi a daga ga aza wuce lil kare za ka wuce lil bari ina ke ga wani a zalika kalbun bai shigi gada wani la a'a zalika kaitun dangi na wani dangi ya yi ga kitun ga hirrun hirrun aga gaji tasgiro hirru dangi gaji ga huraira dangi gigi babu ile sun nasa ba ga abu huraira ne man shiga yabo na yabo dangi gigi laza je fahimta ko galajin kuniyayen babayin dangi gigi ma zalik kida wana zalika sarirun na dauda na igiyo man aza zidana wa man za man haza zidana wa man zalik zimadana aza mudarrisun zai dadana man wa zalika imamun zai madadana yi liman ma zalik kidana Sai ila hankali tu kan doro na gaji ganin ade alamatul istifa alama ya gani na nasara ga question mafi na ne ya liwe ce bana wani ko wade gule ke wa ga jumla wucin egenjo zalika hajarun ta kun ga da wani haza sukarun na yi suga wa zalika labanun na mai madara mai yi katu na sofi darasiyan ebace wani ya yi makanta da uji tamrini farkon na tamrinin ya ce ga labe abun na bu iji fahimta ko ya yi makanta lan wajen yabo katun yanwe darasi da wuki guba ya farko ya baza za ya ce na so baza ba ci mai baza lika ya ciyar ina tiya da zai a darasu salis darasiyan itace wọn ba zaye tenki bu yanayi ga an na kira su gani bai almarifai na na kira gani bai marifai baitun wuce na kira emi albaitu wuce marifa aga waga albaitu wani gaga mai dana to zai gaga ya yake mai wuce amma ga waga baitun ɗin wani zandoro yake ya erifiyu da wani jiji fahimta ngai layu ga na kira ina yi na ma yi fa mai na idikiya fifiyu na ta yi ci tsaka idanni kan doro na suna bin na kira na babu alifi bi lami ke o gaga suna wuce wa bebe kin yau don magubai wani da na kasra bu don kasra guba wa bebe wa wani da na fata bu fata guba wa bebe yau amma sun na gayi marifa na ji tarifu tun da yake ne lafiya marifa yana doku amma na goye ke titula ga na yi alifu bai kiyan lamai iji fahimta ku to na gbani alifi bela na muga lo sunan doro waya sunan wuce giyan don maguba fat aguba kasra guba niwa da ya ga cule ale misali wale yin ga baitun wani da alifi bela ma wuya ni ko albaitu masu hukin yawon ni ibali belami bo etu kalamun alkalamun kitabun alkitabu jamalun aljamalu ne ike suna yin da wani ko baitun emi kalamun alkalam kitabun littafi jamalun rakun ya ke ga rakun dai suna dan mini suna ebulun mutulama nga qur'anu ji amfani da yin gwaku ta ce tuto jamale alqalamu maksurun alikalan yaki albabu maftuhun e kuma wate wacin rebani alkalamu marifu ya kashe wuce marifa ngalo ga alkalamu yayin sai alƙalamun. lára ojú wa ń jẹ́ ọ̀nà maksudu wati ngo le mwe khabaru go umadi ali bela mele umudia egi wiki maya o egi guba idi fahimta ko so na ga yi ga al mubtada gan bi al khabaru wati al babu ko maftuhun wa digi o wa tiya ko ya kufi ta ciwo alwaladu jalisun egibagi wa fedu walmudarrisu waqifun mamma wa dibaro gole alwaladu ebo marifa yelwe gole don manigudo almudarrisu oto don manigudo ko jumla na jigai ga almubtada'u والخبر ngani sare ga subject and predicate waje fahimta ko subject yi mubtada khabaru yi predicate alkitabu jadidun wal qalam qadimun litafi jadidun warwayo wal qalam al kalam ma qadimun bakuyo al himaru sadirun tatagi wa tatengi walfisano do kuma kabirun wacin alkursiyu maksurun isakin almindilu wasihun adiko ya shishikan almindilu wani adiko gi wasihun shishikan alma'u baridun nuwa ya koyo alkamaru jamilun ita nsa البيت قريب امي صبا والمسجد بعيد مسلاتما واتيا الحجر ثقيل تكون اولقا والورق خفيف تكدما ف اللبن هارون نانا حار ونا القميص نظيف ايوما للي تشويو ngole endoro na peda na wepi endoro na lali vela me da na ogo na wala ga ga bin wa kena daga a ce yau labari tuba amma ga ga kitabun jadidun littafi kitu amma ga ga azal kitab jadidun littafin na ko alkitab jadidun wala littafi wani gwaye ke gurwa na wani gagabayi na tun na gayi darasin itacin tamrini jibi kayan na gwengi makantuji da bulufe bibiyu na ide tamari yi akube da nan ne ake da tamarin baci ya ci da katungi ta adabai man fi bayani ya yi tiyan alhuruful kamariya gani bai al'urufu a shamsiya na arafi na je ga kamariya na gani bai arafi na je shamsiya na to mulun fegin ya tuya katun yi man ga alifun bangare kamar ya bin wudan ta'un bangare kici bin wudan bangaren shamsiyyo ya liwe ko? to azon ga arafin na kamari yiwu alhuruful kamariya ke kpa <clears throat> ngayi <clears throat> arafin na jela shadda al'abu ngoli da shadda albabu a ciga bawu na wani ji muke dabo misali mai aljannatu wale ji mula shadda alhimaru hawu da wani wela shadda hawu da wani na yi mu'jama na hawu farko yi mu'amala wuje gya na so dai gine yi muga mu'jama misali mai alkhubzu wela shadda ainu ke da wani misalin yi al'ainu e ainu ainu na wela shadda gainu ke da wani algadawu ɗan gici gidi wale gainu na wuke la shadda wudanni al'urufin sai fa'u misali ya alfamu kamar Kafu ke da wani misali ya alkamar kafuke da wani misali ya alkalbu mimu da wani misali ya alma'u wawu da wani misali ya alwaladu bi ma na ya jayo <clears throat> na kawo gaya marifa a dikiyan shadda na wajen doro da yalin belaru amma a dagiyan shadda arafi zayo na yi gan al'uruful kamariya ike da haru misalin yi halhawahu ya wuke na wani misalin wuyi aliyadu ba ta da fi na jewa ga walawan tsa obebbi larauci tazi wa shadda laya ne ji fahimta obegan aljannatu aljannatu aljannatu nga zo tu nga zo wa yi rotsa sai al'urufu shamsiya arafi zai yi ga shamsiya ne azila shadda misali ta'u attajiru sa'un asaubu dalun addiku zalun alzahabu ra'un arrajulu zayun alzaharatu sinu asamaku ikanauna azaratu flawa arrajulu izabaji azahabu zinari dauna addiku bisheba asaubu ewo attajiru wacececi ebo ide bibe ba ma na kalman najo alshamsu igidi saduke dauna asaduru egma daduke dauna addaifu misali wa dauna wale dadin nan wibe kiyon shaddai arafi dai na jiye tun yabi ta da nan dora kamar ya galo a yadda kiyan shadda a to marifa galo a yadda giyan shadda sai a daifu e gada wani tawo misali ne a talibu za'u misali ne a zuhuru a zaharu zuma a ga a zuhuru wuce bai don mai a zaharu wuce giyan zuma lamu da wani misalin yi allahmu kan? nunu da wani misalin yi annajimu adafin na jigai ga al'arufu shamsiyya wanda ya muhimmanci ba ilimiyar tajwido ta ilimiyar larauci ji fahimta ku da wazan ita kan ruwa galib bela miladin adafin na jade na wakiya ya shadda na madinaji ala shadda na gaman tun doro ya ndoro ama igukin guobe guni guni ga ya al'urufi jayiya bai ne mai yi ba wajen guba gole guba na gauna ndoro yi gobe guni guni ji fahimta go adadin al'urufi jayiya ga nan kima ya urufi jayiya alifun ba'un ta'un har bai kiyan yawi ta man ci ya yi tamri ne ya ci katunan wuyi na gawa ba kalman na jewa motsa kai na yin al'uruful kamari a gan bekin a shamsi waga da gbau wala an kaliyatu wala yawan wani ji shamsi a gan bai kamari ya na sai a darsu rabi'u darasiyan enici waga ikiyan albaitu filbaiti baiti albaitu fil baiti man ya yi kaida ndoci kaida yanawo bane wani soyi so da ilimi nawo kara kara ade na je yi ga al jerry na ko ga uruful jerry arafi na je je sunna kasra na yaji fahimta ku. ade fi ade mi ade ala ade ila adokun amma na shiga tulagon yaji fahimta ko to man yi misali nye mini uruful jar jo guba wadda jumla jo ya rabo ngai fi be ala katun ko a dar surabi ngai albaitu fil baiti albaitu emi. abin ga filbaita ta fila don kasra wadigancin waje filbaitu biya ga aje filbaiti ibu arafi ya jirgin wanda ga iga harfin jirgin arafi ne la suna jikiya ade kasra da almasjidu ga wani wuce cube don mai ko yi magana waga yana ade alifi bilami na wayo kiya don maguba ni waga yawon to a ci a gafi ga ke yalo kasra niga wallahi wa ji kasra guba al masjid fil masjid al maktab ala al maktabi kendo fi ele sunna kasra daga to ala waje sunna kasra ngai le na ko ga ala al maktabi asariru godo ala sariri etin godo eji fahimta ku wa ga ala sari rubiya ebo ala ya hankali to a doku ya bi lissashi haji aina muhammadun ba muhammadu don huwa fil gurfati mudakata wani maimako a ga algurfatu amma ibo fi na wajen fil gurfati wa aina yasir babu yasir don huwa fil hammam mudagafonta mudannofu ba wani hammami mugan na wa fi karshe ji ga mu daga bayan idi fahimta ko kalma ya karshe ara fi karshe ke ta wuce ba na ga wala lura to e bayan gurfati ho ki ce wo ina e na wai wo na na hammami ngole mi mu ga yan karshe ngu daga bayan ga wai wo kai da tubo wa aina amina ba amina da ngai ga aina wadamini ya wa fil istifhamu kalma na je laji gana kin do din ma muso da mini mu bana hiya fil matbaqi mu da kici ne mu da bai guna na aina al kitab ba wani tafi da huwa alal matsabi mutatiya teburo alal matsabi wa aina sa ba bai fi da wa ga hiya alasarir efin tagodo hiya maimakon wake wagan aina muhammadu a ga muhammadu filgurfa amfani wajibe domin ya muhammadu izunin huwa filgurfa wuta babu wuta gudu wunji ga tsawa ke gan muhammadu filgurfa a'a na dai wakilai yi wa guna ni jin ishara bai gami na wato gaga muga wa iya je wani misali ba ibrahim da muta gudu ndi ga sawa ke ga ibrahim ta gudu wa no da wani ga dani wace zo jin gona mutum wace zai wani jin gona ndi ga sawa yi zamu ce ba amfani wa shiga da wani domiri shiga da wani amfani da mai zuwa wani fanga larauci mai fanga sarar larauci ga gadan ya amma dai to jimi ne wa dan yi na nga ga yawa ne zunkun ngala huwa ihe muhammadu huwa ke yin yasiru amina daga nan zagin wai wani hiya littafi daga nan muzakkar wai wani mutu ke yi huwa efi daga nan muhannas wai wani wai ke yi hiya na mai kayan liyani ga gwa ko muhannas ta wa marbuta na gaila hafi ta wa ke ya zo bayan kalma ya sunna na ne sun na da bai ci ce ce zabuni ga ilami na ce ta wuyi karsho sa'atu ta wuyi karsho ba ta alamu yau ga sunan zagi da yau mu'anna su ji da wani almatba wuga ci na kicin gusan waye da wani to a cewa ga wato jin wajibi na jibe fida ne bukatun fedun yawai ya ji fahimta ko to na gayi gwargwadon katun yau ya darasi ya ni shuga ba su koya bai nakin darasi ya ke tsucu gurgudu ni gbana tsoci albarka don bai ga ci bici na su kufa gan bai yi subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik